Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم اللهم صل على محمد masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio biyo na wani lokaci da fatan an waye gari cikin koshin lafiya gari jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa muna tafe da shirin nan na muryar masu saurare daga nan za mu kawo muku shirin nan na rayuwar zamantakewa za mu karkare da shirin nan na afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 za kuma iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanan labaran kammala taron astana karo na bakwai a birnin tehran wanda ya kara karfafa alaka tsakanin kasashen rasha turkiya da kuma iran shugaba putin ya bukaci a ɗage takunkumi kan hatsin ƙasarsa domin samun damar fitar da albarkatun noma daga ukraine mutane 500 ne aka rawaito sun mutu a rikicin kabilanci na tsakanin hausawa da berti a sudan don zuga cikakkun labaran an kammala taron astana kan batun kasar siriya karo na bakwai da iran ta karbi bakunci a jiya talata taron na wannan karon ya ƙara ƙarfafa alaƙa tsakanin ƙasashen iran rasha da kuma turkiya yayin wata ganawa tsakanin shugaba putin na rasha da jagoran jun juhalin musulunci na iran ƙasashen biyu sun jaddada anniyar su ta karfafa alaƙa ta fuskar tattalin arziki da kuma soji ƙasashen biyu da ke goyon bayan shugaba bashar al-assad na siriya sun kuma buƙaci ficewar amurka a yankin arewa maso yammacin siriya da dakarun kurdawa ke rike da wanda kuma hakan zai faranta wa turkiya rai matuka duba da shirin da take da kaddamar da farmakin soji kan kurdawan da take alakantawa da 'yan ta'adda zagoran junjuhal musulunci na iran ayatollah said al ya bayyana cewa kai hari a arewacin siriya zai iya cutar da turkiya da siriya da ma yankin baki daya sannan kuma hakan zai baiwa 'yan ta'adda damar cin karansu babu babbaka jagoran ya bayyana hakan ne lokacin da yake ganawa da shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan jiya talata yayin ganawar jagoran ya jaddada mahimmancin karfafa alaka ta fuskar kasuwanci tsakanin kasashen turkiya da kuma iran jagoran ya kuma alakanta 'yan sahayoniya a matsayin ummul aba'isin duk wani rikici da ke tsakanin kasashen musulmi shugaban kasar rasha vladimir putin ya bukaci kasashen yamma su ɗage takunkumi kan hassan kasarsa domin taimakawa wajen fitar da albarkatun noma da suka makale a ukraine shugaba putin ya ce za su taimaka wajen fitar da hatsi daga ukraine amma sai an ɗage matakan da aka ɗauka na hana fitar da hatsin rasha putin ya bayyana hakan ne bayan taron astana a birnin tehran inda ya ƙara da cewa sun jima da suka tattauna kan wannan batun da abokan hulɗar suna na ƙasa da ƙasa amma babu wanda ya kalli batun da idon rahama hatta ma amurka matakan da aka ɗauka kan takin zamani na rasha a bisa kasuwannin duniya amurka ta ɗage su a zahiri a cewar putin amma idan da gaske suke a farashin abinci a kasuwannin duniya ina fatan za su ɗage matakan da suka ɗauka game da hatsin rasha in shi shugaba putin shugaban rasha ya kuma godewa takwaransa na turkiya recep tayyip erdogan game da kokarin da yake na tattaunawar ganin an fitar da hatsin ukraine to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran hukumomin lafiya a sudan sun ce adadin waɗanda suka mutu sanadiyar rikicin kabilanci a jihar brunei da ke kudu maso gabashin ƙasar ya karu zuwa ɗari da biyar. wata sanarwa da ma'aikatar lafiya ta jihar ta fitar a talata ta rawaito shugaban sashen kula da daukin gaggawa da tunkarar annoba da ma'aikatar na cewa tun bayan barkewar rikicin mutane 500 sun mutu wasu 225 kuma sun shi rauni yayin da 8,470 suka rasa matsugunansu ya ce mutane 20 daga cikin waɗanda suka shi rauni na cikin yanayi mai tsanani inda aka tura su hartun babban birnin kasar domin jinya rikicin ya barke ne tsakanin kabilun hausa da berti a yankuna da dama na jihar bulu nile biyo bayan kisan wani manomi da aka yi a yankin gisan na jihar rikicin ya bazu zuwa wasu yankunan jihar inda gwamnan mutane suka mutu ko suka jikata tare da tilastawa dubbai tserewa daga gidajensu bayanai daga jamhuriyar Nijar na cewa mutane sama da dubu goma sha shida ne ambaliyar ruwan sama ta raba da muhallansu baya ga wasu gwammai da suka rasa rayukansu sakamakon ruwan sama masu yawan gaske da aka fuskanta a cikin 'yan kwanakin nan a sassa daban-daban na kasar matsalar ta fi shafar jihohin da suka hada da zandar talaberi maradi har ma da jifa da kuma tawa a cewar ma'aikatar kula da kare fararen hula ta kasar a wani rahoto da ta fitar ma'aikatar ta kuma ce an samu barna mai yawa sakamakon ruwan saman da aka samu a sassan da ba a taba gani ba cikin gajeren lokaci matsalar ta faru ne duba da raunin da tsarin wasu gidaje suke da shi da kuma kama wurare masu fuskantar barazanar ambaliya a cewar daraktan ma'aikatar kanal manjo bako bubakar kafin hakan dama hukumomin kasar sun gargaɗi jama'a akan fuskantar barazanar ambaliya sakamakon ruwan sama masu yawan gaske da za a iya samu a damanar ta bana to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a wannan lokaci daga nan radio hausa voh to ga shirya san barka dauke da labaran duniya sai sauran shirin mu inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyarmu a yau.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 sonti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. matakin da coci ko kuma mujami'ar presbyterian ta kasar amurka ta dauka na sanya gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila cikin jerin gwamnatoci masu nuna wariyar al'umma lamari ne da zai ƙara karfin gwiwa ga falasɗinawa da suka daɗe suna ƙoƙarin tabbatar da hakan wa duniya duk da cewa matsayin da cocin ko kuma mujami'ar ta dauka yana ci gaba da fuskantar suka daga kafofin watsa labarai a ciki da wajen kasar ta amurka Hakika wannan mataki na majami'ar Presbyterian ta ƙasar Amurka zai ƙara kawo daidaiton ra'ayi da ƙara bayyanar gaskiya ga al'ummar ƙasar Amurka waɗanda yawanci ba su samun hakikanin gaskiyar abubuwan da suke faruwa a yankin Falastinu a kafofin watsa labarai musamman mallakin gwamnatin ƙasar sai dai labaran nuna goyon baya da kariya ga gwamnatin Yahudawan Sahiyoniya ta haramtacciyar ƙasar Isra'ila ido rufe. kuri'ar da majami'ar presbyterian da ke kasar amurka ta kada kan amincewa da kudurin neman sanya gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin gwamnatin nuna wariyar al'umma wani lamari ne mai bin mamaki a tsakanin amurkawa masu goyon bayan al'ummar falastinu da masu kiyayya da falastinawa da rashin goyon bayansu akan gwagwarmayar da suke yi na neman haƙoƙinsu an bayyana wannan mataki da majami'ar presbyterian ta ɗauka a matsayin irinsa na farko da wata majami'ar kiristoci mafi girma a ƙasar amurka ta ɗauka na tsage gaskiya tare da bayyana matsayinta kan abubuwan da suke faruwa a yankin falastinu dangane da rikicin falastinawa da yahudawan sahayoniya a sigar kudurin da majami'ar ta presbyteria wacce aka kiyasta mabiyanta da cewa sun kai miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai a cikin ƙasar amurka ta fitar ta bayyana cewa dokokin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da siyasarta da kuma manufofinta da take aiwatarwa kan al'ummar falastinu sun yi daidai da fassarar da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka yi kan hakikanin gwamnatin nuna wariyar al'umma a duniya majalisar jami'ar ta presbyteria ta ƙasar amurka tun tsawon shekaru shekaru biyu da suka gabata ne ta kada kuri'a kan daftarin neman kiran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a matsayin gwamnatin nuna wariyar al'umma kuma waɗanda suka amince da sanya haramtacciyar kasar isra'ila cikin jerin masu nuna wariyar al'umma suka yi galaba a kan masu adawa da ƙudurin da ƙuri'u biyu kacal amma a yayin zaman babban taron jami'ar na presbyterian a birnin louisville da ke jihar kentucky na kasar amurka kashi 70 cikin 100 ne suka kada kuri'ar amincewa da sanya gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila cikin jerin kasashe masu nuna wariyar al'umma. Majami'ar Presbyteria tana daga cikin majami'u mabiya addinin Kirista da suke koyi da mahangar John Calvin da John Knox kuma tsarin aiwatar da majami'ar ta Presbyteria tana gudana ce ƙarƙashin jagorancin manya-manyan fada-fada da suke wakiltar majami'un. siyasar majami'ar presbyteria tana kiran zaman taron mabiya ne don zaben membobin majalisar kamar yadda zaman taron zai zaɓi fada-fada waɗanda su kuma fada-fadan za su zaɓi babban fada da zai jagoranci ƙungiyoyin yanki na majami'un sannan majalisar fada-fada suke kula da mataimaka sannan a kai ga shirya zaman babban taro majami'ar ta presbyteria ta samu bullar rabuwan kai tsakanin masu ra'ayin mazan jiya da kuma masu sassaucin ra'ayi inda bangaren masu ra'ayin mazan jiya ya shahara da majami'ar presbyteria ta kasar amurka wato presbyterian church in amurka pca a takaice kuma yana da mabiya kimanin dubu ɗari uku da talatin biyar yayin da bangaren masu sassaucin ra'ayi ya shahara da majami'ar presbyteria a amurka wato presbyterian church in the united United States of America PCUSA a takaice kuma mabiyansa sun kai kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai kuma wannan bangare ne ya ɗauki matakin yin tir da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila sakamakon bakar siyasar ta kan al'ummar Falastinu a lokacin kada ƙuri'ar majami'ar ta ƙarshe majami'ar ta amince da ƙudurori masu yawa kamar haka bisa da la'akari da cewa dokokin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da salon siyasarta da kuma manufofin manufofinta da take son cimmawa kan al'ummar Falasɗinu sun yi daidai da tsarin da dokokin ƙasa da ƙasa ya shimfiɗa kan ma'anar nuna wariyar al'umma don haka gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila tana daga cikin gwamnatoci masu nuna wariyar al'umma a duniya. ƙari kan haka majami'ar ta sanya ranar 15 ga watan mayun kowace shekara a matsayin ranar tunawa da korar dubban ɗaruruwan falasɗinawa daga muhallinsu wato ranar nakaba, a shekara ta 1948 a matsayin sharan fagen kafa a ƙasar yahudawan sahiyoniya hakanan majami'ar ta presbyteria a ƙasar amurka ta yi kiran kawo ƙarshen killace yankin zirin gaza tare da dakatar da bakar siyasar azabtar da falasɗinawa da yahudawa 'yan asalin yankin falasɗinu tana mai jaddada haƙƙin kowa da kowa na gudanar da rayuwa da ibada cikin 'yanci da aminci a ƙarƙashin ƙudurin majami'ar ta presbyteria masu sassaucin ra'ayi kuma mafi yarin rinjaye a ƙasar ta amurka sun cimma matsayar sayar da hannun jarin ɓangaren majami'ar su a kamfanonin da suke gudanar da mu'amala da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila misalin kamfanin katafila wadda motocin da yake kerawa ne suke aiwatar da rushe-rushen gidajen falasinawa da lalata musu gonaki da kuma janye hannun jarin majami'ar daga kamfanin Helet Packet da kuma kamfanin Motorola solutions da aka kiyasta kudaden da cewa sun kai kudi dalar amurka miliyan 21 magoya bayan majami'ar ta presbyterian mai sassaucin ra'ayi suna ɗaukan ƙudirin sanya ranar tunawa da na kaba wato ranar da aka kori dubban ɗaruruwan Falasinawa daga muhallinsu a cikin jerin ranakun juyayin majami'ar a matsayin lamari da zai dinga tunatar da mambobinta a kowace shekara irin bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta korar Falasinawa da kwace musu ƙasarsu da albarkatun da suke cikinta mustapha bargosi babban sakataren ƙungiyar tuntuba ta falasɗinu ya jinjina wannan mataki da majalisar kolin majami'ar presbyteria ta kasar amurka ta ɗauka yana mai bayyana matakin a matsayin wata sabuwar faduwa da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi a idan duniya a gefe guda kuma wannan mataki na majami'ar presbyteria bangaren masu sassaucin ra'ayi ya ƙara janyo fargaba ga masu ra'ayin rikau a amurka da masu goyon bayan yahudawan sahayuniya ido rufe a ƙasar kan yiwuwar matakin majami'ar presbyteria ya karfafa sauran majami'u da sauran cibiyoyin amurka bin sahun majami'ar ta presbyterian wajen ƙauracewa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da masu goya mata baya a fuskan tattalin arziki da siyasa tare da sanya batun matsalar Falastinu a fagen tattaunawan al'ummar Amurka gami da neman hakikanin gaskiyar abin da ke gudana a ɗabi'ar rikicin Falastinawa da Yahudawan Sahiyoniya wanda hakan ba zai faru ba ba don wata babbar cibiya daga cikin cibiyoyin majami'u ce ta fara yayi shamaki ga al'ummar ƙasar ta Amurka ba jonathan greenblatt tsohon mataimaki na musamman ga gwamnatin barack obama kuma babban daraktan gudanarwa a kungiyar yaƙi da cin mutunci ta adf a shafin sanatotar ya bayyana cewa wannan kuduri da majami'ar presbyterian ta fitar ba zai taimaka wajen magance matsala ko kawo mafita ba iyaka dai lamari ne da zai ƙara janyo rarrabuwan kawuna a tsakanin mabiya addinai daban-daban tare da janyo cikas a harkar tsaro a cewarsa yana mai cewa suna masu jan hankalin majami'ar jami'ar presbyterian kan ta yi amfani da tasirinta ta hanya mafi dacewa da ma'ana da za su kai ga wanzar da zaman lafiya a nan gaba ga kowa a wani bangare kuma mayar da martani kan matakin da majami'ar presbyterian ta ɗauka ta bambanta kamar yadda tasirin shawarar da majami'ar ta yanke zai yi a kan mambobinta dangane da al'ummar falastino da yahudawan sayuniya baki ɗaya shugaban majalisar gudanar da ƙuri'ar majami'ar hit rada ya shaida wa kamfanin dillancin labaran associated press cewa wannan kuduri da majami'ar ta fitar baya gwada wata ɗabi'ar nuna ƙiyayya ga 'yan uwansu yahudawa limamin majami'a radie fason shugaban bangaren ayyukan ofishin gudanar da taro a majami'ar ta presbyterian ya bayyana cewa a su na majami'a ba zai yiwu su dinga amfani da kuɗaɗen da ake samu ta hanyar rushe-rushen gidaje da salwantar da rayuka ba don haka suna shirye su zuba hannun jari a har harkoki da dama a kamfanonin da suke gudanar da mu'amala ta zaman lafiya da haramtacciyar kasar isra'ila yayin da dr seldin harris tsohon limami a majami'ar da yake kwararre a fagen samar da kusanci tsakanin addinin kirista da musulunci ya bayyana wa tashan aljazira ne cewa tuni an makara saboda abin takaici ne majami'ar ta presbyterian ta amurka tana daga cikin sahun farko a tsakanin cibiyoyin addinai sanannu da suka amince da 'yan sahayuniya da kuma kafa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a shekara ta 1948 wanda hakan ba karamin kuskure ba ne harris ya kara da cewa tabbas wannan mataki da majami'ar presbyterian ta ɗauka kan nuna adawa da bakar siyasar gwamnati gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila zai kara ba da karfin gwiwa ga Falasinawa duk da kalubalantar matakin da majami'ar presbyteria ta dauka da kafofin watsa labarai suke yi wajen kaiwa ga samun daidaiton ra'ayi da kuma bullar hakikanin bayanai ga al'ummar amurka wacce ba ta samun gaskiyar labarin abin da ke faruwa a rikicin Falasinawa da yahudawan sahiyoniya daga kafofin watsa labaran gwamnatin amurka sai dai kawai mahangar bangare guda da ke kare maslahar 'yan mamaya Dr. Selda Harris tsohon limami a majami'ar da yake kwararre a fagen samar da kusanci tsakanin addinin Kirista da Musulunci ya kara da jaddada cewa akwai yiwuwar karin samun bullar mayar da martani mai karfi kan kudurin da majami'ar Presbyterian ta fitar wanda hakan zai iya haifar da tsoro ga sauran kungiyoyi da cibiyoyi wajen daukan ire-iren waɗannan kudurori kan haramtacciyar ƙasar Isra'ila don haka ya gabatar da shawara ga kungiyar da take kira kan yanke duk wata alaƙa A da gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila tare da janye duwata ma'amalar sanya hannun jari a harkokinta gami da ƙaƙaba mata takunkumi ta PDS kan hanzarta yin amfani da dama musamman ganin ƙudurin bai samu gagarumin rinjaye ba a tsakanin mabiya guda masu bin aƙida guda ina kuma a tsakanin al'umma mai ɗauke da aƙidu daban-daban da mahanga mabambanta masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kure da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryan ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran mai magana Uda Mamadu a Jedkori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar niger. Yau zan yi amfani da wannan dama in jajantawa 'yan uwa da iyalai da amnan arziki a bisa rashin da aka yi na sunusi tambayi jaku eh, ina jajanta 'yan kasa baki daya da iyalansa da dukkan jama'an musulmi baki daya shi da ya rasu Allah ya ji shi da rahama dama allah ya ba iyalai da zuri'a haƙuri mu da muka rage a duniya allah sa an tamu ta zo mu cika da kalmar shahada eh, kuma wanda suka riga mu gidan gaskiya musulmai duka allah ya ji kansu da rahama Assalamu alaikum Radio BOHET Jamhuriyar Musulunci Iran mai magana kamar Tiliyasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu zan tofa albarkacin baki na ne bisa na hada wani kasurgumin nan bindiga da masarautar yan doto ta yi a jihar zamfara a gaskiya abun damuwa ne kuma abun tur da allah wadai ne muna kira ga gwamnatin jihar zamfara ya kamata ta gaggauta bincike domin gano gaskiyar wannan al'amari domin a hukunta duk wanda ke da hannu a naɗin da aka yi wa wannan kasurgumin dan bindiga da aka yi a masarautar yan doto a jihar zamfara da fatan allah ya kawo mana zaman lafiya a jihar zamfara da ma kasar mu najeriya baki ɗaya muna gode saudiya radio boh mai magana kwamar tiliyasu yakubu digawa daga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran mai magana Hassan Laji Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ina so ku bani dama yau zan yi jaje jaje ga al'ummar mu ta Nijar da rasuwar mashahurin dan siyasa nan zamu ce Sunushi Jaku. To ubangiji Allah ji kanshi Allah sa ya huta. Mu kuma da muka yi saura ubangiji allah cika mu da imani daban gaskiya allah ba mu guzurin iske suna alheri muna jajanta ma al'ummar duniya ga baki daya tunda wannan babban rashi ne gaskiya nijar ta yi babban rashin dan siyasa kuma mai kishin kasa na gode ku tashi lafiya mai magana hasalaji omar daga birnin da magaran na jamhuriyar nijar sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karamari ta birnin da magaran mu a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan yi tsokaci tsokaci ga 'yan siyasan mu na Nijar musamman ma 'yan siyasan mu na jihar da magaram. Gaskiya 'yan majalisar mu na jihar da magaram ya kamata ku duba ku gani da magaram ta da hanyoyi kuma bakin iya kokari da magara sun hito sun zaɓe ku kuma zaben da suka muku don ku musu amfani suka zaɓe ku ba don ku je babban birni ku yi zamana ba ku bar talakawa suna cikin wahala kenan ya kamata ku duba ku gani rishin wannan hanyoyin na da magaram musamman ma a yanzu da dama. rana ana cikin matsala ya kamata a duba a gani mai magana abdurrahman wanda ake sani da abdul kibiya na kira ku ne daga na unguwar karamar ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan radio hausa voh malami na gaba gare ka Assalamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Hussein Satar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin ne domin mika sakon gaisuwar ta'aziyya ga dukkanin al'ummar Nijar dangane da wannan babban rashi da muka yi na wato Alhaji Sunusi Tambar Jaku muna fatan Allah ya bawa zuri'arsa da iyalansa hakurin jure wannan rashi da fatan shi din kuma Allah ya ji kanshi Allah ya gafarta masa. Assalamu alaikum BOH muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na zifi ibrahim rogar malam shakar loko gwamnati daga sokoto a tarayyar najeriya kamar kowace rana dai ba mu rasa ta cewa a yau ma na shigo filin ne domin yi tsokaci kan haɗaka da ake yi tsakanin ƙasashen iran russia da sauransu muna fata wannan haɗaka ta cimma nasara duba da yadda turawan nan suka ƙudiri aniyar ganin bayan ta kowace hanya su ko da yaushe su suke nasara ko da yaushe su suke nasara muna fata sauran kasashe musamman ma na afirka za su fara tunanin dawowa daga rakiyarsu domin ta hanyar dawowa daga rakiyarsu ne su kansu za su tsaya ma'ana kasashen namu na afirka za su tsaya da kafafunsu da fatan kasashen mu na afirka za su fara tunanin tsaya da kafafunsu maimakon dogaro da kafar wani don su tsaya da fatan na zai kai ga shugabannin kasashen mu na afirka mai magana na zp ibrahim girma zai shagar local government daga sokoto a tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh salamu alaikum radio hausa Tehran. Mai magana shi ta tayar daga nan agada jamhuriyar Nijar. Ina so a bani dama in yi kira ga dukkanin manoman mu nan kasashen mu na Afirka musamman nan kasa ta jamhuriyar Nijar. Duba da cewa wani yanayi da muka shiga na tsadar rayuwa rani guda an sha wahala. To ya kamata abin ya zamanto makaranta ya zamanto karatu ne gare mu dukkanin kasashen mu na Afirka. Ina so in yi amfani in ce idan an samu amfanin gona ya kamata a ce an yi tattalin shan adana. Wannan albajajjaranci da ake yi da kaka wasu wasu armammaki ba a tada su sai lokacin kaka sai lokacin da aka ce an hidda amfanin gona sai a yi ta albajajaranci da abinci ba a lissayi da cewa dogon rani ake sha duba da cewa nan ƙasa ta jamhuriyar Nijar fa mafiyanci noma guda ne ake yi cikin shekara guda ya kamata a yi lissayi da wannan san irin abubuwan da za a rinka yi a cikin wannan yanayi na rayuwa da ake ciki Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH. Mai magana ne na kuwa Hassan Talaba George Patiskum. Ina so na amfani da wannan dama mai godiya ga mai girma gwamnan jihar Yobe a bisa mataki da ya dauka da kuma kokari na tallafawa al'umma wanda gidajen su ya rushe a fadin jihar Yobe wanda ya collaboration da NEMA na Federal Government da kuma haɗin gwiwa ta karkashin jiha SEMA karkashin wakilcin Dr. Mahmud Goje. Mai girma gwamna mun yi godiya da kai kula da al'ummar jihar Yobe yobe wannan mataki naka da ka ɗauka wannan ya nuna cewa ka damu da talakawan jihar yobe sai dai kash akwai wani abubuwa da yake damun al'ummar a garin fatiskum wato matsalar hanyar magudanar ruwa da ke dogoninu ward anguwar ramin ƙasa al'umma sun yi koke ta bangarori da dama daban-daban amma har yanzu an ki sauraron su mai girma gwamna muna jan hankali da cewa a dube su a tallafa musu a musu gyaran nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu magana aliyu nasarawa komin galma muna kira da hukumar hukuma a irin yadda sun ga shiga lungu da sako a nan gare mu kumin galma ana shan ra'ayin talakawa cewa su zuba kuɗi a kama su buhu taki haima an gabi lungu da sako a ja duk buhu ana aika musu akan jika goma talakawa ko wani kuwa sai da kaji ne wani sai da tiyate ta hace ko wani ma sai da dan abincin da ci ko sabulu ya sai su saboda karancin bai da kuɗi da ne samu takin nan akalla an kai wata biyar da an kai wannan bayani yanzu ko da zuba kuɗi an kai wata uku to talakawa sun yi noman haci suna jiran taki ya kamata takin na in dan ita hukuma ta sani in nan ta yi tattali na nan ta taimaka ma talakawa a nan kwamin galma sun zuba kuɗaɗen su dan Allah a ba su takin in ba ba su taki ba yanzu to dole a ba su takin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to mare da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. kuma sai shirin nan na rayuwar zamantakewa rayuwar zamantakewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين jama'a masu haruwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu wanda muke gabatar muku dangane da al'amura na zamantakewa tsakanin al'umma idan masu haruna tare da mu a shirin da ya gabata mun kasance muna bayani dangane da yanayin zamantakewa da abubuwan da musulunci ya nema a irin rayuwa ta zamantakewa sannan kuma muke tambaya muka bijiro da tambaya ga abin da musulunci ya ce a yi ga irin rayuwa da ya ce a yi to amma menene dalilin da ya sa al'umma ta kasance cikin wasu halulluka na rashin irin wannan zamantakewa ta addini to mun fituro a wancan shiri da wani daga cikin dalilan kamar yadda muke kawo dalilan ɗaya bayan ɗaya a wancan shirin da gabata mun kawo zancen takabburanci girman kai rawanin tsiya akan yana daga cikin wani abu mafi girma da yake hana al'umma su kasance cikin rayuwa ta zamantakewa mun kawo misalce-misalce akan cewa hatta tushen girman kai ma shine iblis ga kuma inda Allah ta'ala ya mana tsokaci a cikin ayoyin alkur'ani dangane da irin takabburancin da iblis ya fara yi dangane da al'amura na annabi adam alayhi salam waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwa masu muhimmanci waɗanda ya kamata mu dinga tsinkaye akan rayuwar mu ta zamantakewa da sauran al'umma akan cewa lallai ashe girman kai ba wani abu ne na ado ba girman kai ba wani abu ne da zai kawata mutum ba asali ma girman kai yana kaskantar da mutum ne a gaban al'umma a gaban idon al'umma balle kuma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kada mutum ya ganin cewa yana ɗagawa yana wani wato nuna cewa shi wani ne ya ɗauka cewa wannan ne zai sa mutane su so shi ko wannan ne mutane za su kusantu zuwa gare shi ko kuma ma ubangiji subhanahu wa ta'ala mahalicin kowa da komai mutum yana tsammanin ta wannan hanyar ne Allah ta'ala zai so shi ko kuma zai ce wane yana da kirki ai kowa ya gyara ya sani wanda ma ya bata ya sani girman kai baya daga cikin siffofi managarta wadda Allah zai so mutum girman kai baya daga cikin siffofi managarta wadda ainihin al'umma ma za su so mutum to mutum mai girman kai kwa dama a kowane lokaci za ga cewa mutane suna kyaransa suna nesa nesa da shi to kaga a nan tushe na ruguza dukkan wasu al'amura na zamantakewa tushe yana daga ciki mafi girman tushe shine ainihin wannan al'amari na girman kai kamar yadda muka faɗa to mun yi wani wata ishara a wancan shiri na cewa la'alla mutum in an yi zancen girman kai ya ce to ai wannan magana ce wadda bata shafe ne ba domin ba ni ba da girman kai to amma yaya za a yi ka tabbatar da kanka cewa kana da girman kai ko ba ka da girman kai wani abu ne wanda ya kamata mutum a aikace ya ga cewa ya gwada kansa ta hanyoyi da yawa in ya gwada kansa a waɗannan hanyoyi ya tabbatar cewa waɗannan ayyuka yana yin su to ba shi da girman kai amma in ya ga abun ya girmama a gare shi ya yi waɗannan abubuwa to falallai mutumin nan ya ya sake duba al'amuransa ya kuma ainihin yi wa kansa nasiha ya dawo ya nuna wa kansa cewa ba ta isa ba kai ko kuma ke zuciyata baki isa ki sanya ni mai cikin eh, ko kuma na shiga cikin eh, ayyuka na girman kai ba misali idan ka ɗauki kanka a matsayin cewa kai ba mai girman kai bane to ka tambayi kanka shin idan ka taho kana tafiya ka ga jama'a a zaune suna zaune ko mutanen nan da suke zaune ba mutane ne irin kamar ka ba a matsayi ba mutane ne irin kamar ka ba a ainihin watakila wani abu da suka mallaka na dukiya ba a'a ba mutane ne irin kamar ka ba a cikin al'amura na sanuwa a tsakanin al'umma ba mutane ne waɗanda ba su kai ka da komai ba ashe in ka taho za ka shige su kana yi musu sallama ko ba ka yi musu sallama wannan na ɗaya kenan in har ka tabbatar da irin waɗannan mutanen in ka zo shigewa kai so kake susi maka sallama ko kuma kai ne kake son ma a ce alhaji sanin da zuwa ko kuma kai ne kake so a ce barka da isowa irin wannan ba wai kai da ka fara zuwa kai ne ya kamata kai musu sallama ba a naka tunanin to ɗaya daga cikin alamomi ne wannan na cewa kai mai girman kai ne ko kuma ka taho misali a mashin shi kuma wani a kafa yake kaga ai na sama shi kamata yi wani na ƙasa wanda yake ƙasa da shi sallama a'a to kai da saboda kana mashin sai so kake na ƙasa ya ce alayi sannan zuwa ko kuma kana mota so kake na mashin ya ce alayi sannan zuwa duk irin wani kai ba za ka fara sannan zuwa salamu alaikum ba a'a kai kake so a fara maka sannan zuwa to in dai kana da irin wannan halin luka dan uwa kana da girman kai ya kamata ka canja abu na biyu da za ka canja ko kuma za ka gwada kanka da shi sin idan wani misali wani daga misali ma a ce mahaifinka mahaifinka balle ma a ce ba mahaifi ba ko da ke an ce mahaifi wasu lokutan mutum zai iya yin wani abu wanda zai nuna cewa dai ai abu ne mutane za su yi min magana an ban taimaka wa mahaifi ba misali a ce mahaifinka ya to da wani abu na sako a hannunsa ko cefa ne ko wani abu dai a hannunsa wanda yake bukata a je a taimake shi don abu ne mai dan nauyi nauyi kuma ga jama'a suna kallo kai kuma ga ka a gefe shin za ka tashi ne ka je ka karbo abun nan ko kuma za ka tashi ka je ka karbo ba to idan ma muka ce mahaifi tunda mahaifi mahaifi ne ko da ba dan Allah ba za za ka yi saboda jama'a kada su ainihin yi maka surutu to a ce wani tsoho wani dattijo ne ya taho wanda ba kuma da alaka ta jini kwata-kwata kuma yana bukatar taimako za ka iya tashi ka je ka ɗauko masa wannan abu ka taimaka ko wata tsohuwa da tijuwa za ka iya yin wani abu na taimaka ko ba za ka iya ba in har ka ta baka cewa kai ka girmama ka je ka irin wannan abu to kana da wani abu na girman kai wanda wannan ma wani abu ne wanda yake ya kamata mutum ya duba kansa abu na uku shine wajen kai ziyarori idan har a cikin al'amura na dangi ma fa Kar ka tura wani abu zuwa ga wani abu can a'a mu tura komai ma zuwa ga dangi na kusa dangi na jini shin kana iya samun lokutan da kake kai musu ziyara a cikin ziyarar nan ko baka zaɓe abin da ke nufi da zaɓe ka zaɓi waɗanda suke masu kuɗi a ciki ko kuma waɗanda suke sun tattara wasu abubuwa na duniya shin kana kai ziyara ga 'yan uwanka na jini hatta talakawa daga cikinsu ko ba ka yi a to ai wannan wani abu ne wanda ya kamata mutum ya tambayi kansa in dai mutum yana yi to <coughs> afon idan kana yi to lalle ka da girman kai amma idan mutum ya binciki kansa ya ga cewa a cikin al'amura na zamantakewa mu'amala da 'yan uwa <coughs> afon mu'amala da sauran jama'a za ka tashi ka kai wancan ziyara amma ziyarar nan mafi yawa kana kaiwa ne ga wani ko wasu daga cikin dangin naka waɗanda suke masu hannu da shuni to in su kaɗai kake kaiwa ziyara amma sauran waɗanda ba haka ba sun dade ba su kanka ba an yi shekara da shekaru ma ba su kanka ba kai kuma ka ƙi zuwa ka kai musu ziyara wani za ka ƙanin mahaifi ne ko ƙanwar mahaifi ce ko ƙanwar mahaifiya ce ko ƙanin ƙanin mahaifiya ne amma saboda talakawa ne ba su mallaki kuma ba sai mutum ya dade ba ruwansa da su bai san da su ba kuma shi na da komai a hannunsa ko irin ɗan taimakon nan baya musu balle ma a ce wai taka ya je ya kai musu ziyara in baka irin wannan tofa ɗan uwa kana da wani abu na girman kai kana da girman kai ko kuma ka yi wa wani laifi ka tabbatar abin da ka yi laifi ka yi ɗin kai ne wanda ka yi abin da baka kyauta ba amma ba ka iya samun lokacin da za ka ce to Allah ka yi haƙuri wannan ma mafi girman al'amari a ce mutum matarsa tsakanin miji da mata ka san laifin nan kai kai wa matarka ba wai ita taimaka laifin ba amma kana jin nauyi ka ce da matarka uwar 'ya'yanka wance abin da na yi din nan ki yi haƙuri da Allah na san ban kyauta ba in ka ji girman kai ka ji nauyin ba za ka iya yin wannan ba to fa kana da girman kai ko wani yaronka mai wanke maka riga mai wanke maka mota mai maka share-share ko kuma mai jiran maka kanti a kasuwa kai masa laifi amma ka tabbatar wa kanka kai ne mai laifin ba za ka iya zuwa ka ce wane zo mana ashe abu kaza da abu kaza da ne maka na gano wallahi ni ne ban kyauta ba ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka yafe mu in ka ji nauyin cewa ba za ka iya yin wannan ba to kana da girman kai yan uwa alamomi na girman kai suna da yawan gaske saboda haka ɗaya daga cikin mafi girman abubuwan da suke hana mu rayuwa ta zamantakewa kamar yadda addini ya ce mu yi rayuwar zamantakewa wallahi wallahi yan uwa shine girman kai saboda haka mu yi kokari mu ture dukkan wasu abubuwa na girman kai mu sa su a gefe mu nuna cewa lallai ba za mu yi koyi da iblis ba to a wannan lokacin ne za mu ɗauki hanya ta gina rayuwar zamantakewa da al'umma kamar yadda addininmu ya ce mu yi wannan shi ne mafi girman al'amari to da yake lokaci yayi bari mu tsaya anan sai a shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma ga shirin mana karshe shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan wani taro da ƙungiyar tattalin arziki ta yammacin Afirka ta yi. a makon da ya gabata da ta tattauna batutuwa da suka shafi kasashen da aka yi juyin mulki a yammacin afirka da kuma ɗauke wasu takunkumi da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to shugabannin kungiyar tattalin arziki ta yammacin afirka dai wato ecowas sun yi wani taro a kasar ghana domin tattauna da kuma yin bitar matsayar da suka ɗauka a baya akan wasu ƙasashe guda uku na nahiyar saboda juyin mulkin da aka yi a cikinsu waɗannan ƙasashen da su ne mali burkina faso da kuma gini akan ƙasar mali masu taron a ghana sun ɗauke takunkuman da aka ƙaƙaba mata sun kuma amince da wa'adin da gwamnatin riƙon ƙwarya ta soja ta wannan ƙasar ta burkina faso ta bayar sun kuma baiwa ƙasar gini ƙarin wa'adi na wata ɗaya domin ta gabatar da jadawalin da zai zama an tsara yadda za a koma kan turbar demokuraɗiyya kuma ya zama karɓaɓɓe a wajen wannan ƙungiya. a yayin wannan taron na kasar ghana an zaɓi shugaban kasar gini bissau umaru sesoko imbalo a matsayin sabon shugaban kungiyar ta kasashen yammacin afirka tattalin arziki shugaban cibiyar kungiyar ta kasashen yammacin afirka jean claude bro ya bayyana cewa shugabannin kasashen sun kulla yarjejeniya da bamako wacce ta yi musu alkawarin cewa za ta koma kan turbar demokuraɗiyya tare da cewa ƙungiyar ta ci gaba da dakatar da ƙasar ta mali daga kasantuwa memba a cikinta wato da jingine kujerar ƙungiyar sai dai kuma a lokaci ɗaya an kawo ƙarshen takunkuman da aka ƙaƙaba wannan ƙasa wato za a ci gaba da hulɗa da ita ta fuskar tattalin arziki da wasu bangarori da dama illa iyaka dai ba za ta aika da wakili ko kuma wakilin ta zauna a wurin taron da kungiyar take yi ba shugaban kungiyar ya kuma kara da cewa an ɗauke takunkuman da aka sanya na jingine hulɗar diflomasiya da ƙasar ta mali don haka a halin yanzu kasashe goma sha biyar da suke mambobi a cikin wannan kungiyar suna iya sake farfado da alaƙa su ta diflomasiya da bamako a cikin watan janairu na wannan shekarar ne dai ƙungiyar ta kasashen yammacin afirka ta tattalin arziki ta kakaba wa kasan ma da takunkumi saboda tsarin da ta bijiro da shi na kafa gwamnatin rikon kwarya mai tsawon shekaru biyar sai dai bayan wato tattaunawa mai tsawo an cimma matsaya a kan cewa za a yi zaben shugaban kasa a cikin kasar a watan fabrairu na shekara ta 2024 wato nan da shekaru biyu masu zuwa gabanin wannan zaben kuwa na shugaban kasar za a kada ƙuri'ar raba gardama a kan sabon tsarin mulkin da za a bijirowa da al'ummar ƙasar dangane da ƙasar burkina da take a ƙarƙashin gwamnatin riƙon ƙwarya ita ma tana da saɓani da ƙungiyar ta wato tarayyar afirka a gefe ɗaya sannan kuma da ƙungiyar ƙasashen yammacin afirka tattalin arziki sai dai ta gabatar da nata shirin na yin ƙuri'ar raba gardama a kan sabon tsarin mulkin ƙasar a watan disamba na shekara ta 2024 sai kuma zaben shugaban ƙasa da za a yi a cikin watan fabrairu na shekara ta 2025 hukumar ƙasar burkina faso ta gabatar da wani sabon shiri na gwamnatin riƙon ƙwarya wanda zai ɗauki tsawon watanni 24 wanda ya fara ne daga ranar 1 ga watan yulin nan gwamnatin ƙasar ta burkina dai ta bayyana cewa a halin yanzu an saki tsohon shugaban ƙasa rock mark christiana kabore da ake tsare da shi tun bayan juyin mulkin da aka dama dai batun sakin nashi yana cikin bukatun da kungiyar ta kasashen tattalin arziki ta yammacin afirka ta daɗe tana son ganin masu juyin mulkin sun to yankin sahel da wasu daga cikin wannan kasashen da lamarin ya shafa suke ciki yanki yadda da yake fuskantar kalubale mai yawa da suka hada da tsaro sauyin yanayi da hijiran mutane zuwa wasu sassa na duniya sai dai da yake batun tsaro aka fi ji da ganin tasirinsa fiye da sauran matsaloli duk da cewa su ma sa da ƙarfi sai zamana shine ake magana a kai ga misali a cikin wannan yankin ƙasashe irin su mali babban matsalar da suke fuskanta ita ce ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suka tsananta kai har-hare a cikin ƙasa kamar burkina ana fuskantar wannan irin hare-hare na 'yan ta'adda to waɗannan ƙasashen biyu da suke cikin waɗanda ƙungiyar yammacin afirka ta tattauna a kansu saboda juyin mulki a lokacin da aka yi jin mulki a ƙasashen ɗaya daga cikin dalilan da masu jin mulki suka bijiro da shi shine ƙoƙarin da suke sanyi na daƙi da matsalar tsaro da ta'addabi ƙasar da ta'addanci wannan yanayin da yankin ya shiga ta fuskar tsaro ya baiwa faransa da ta yi mulkin mallaka sake komawa ciki da ƙarfin gaske ta kafa rundunar da ta hada nata sojojin da na waɗannan ƙasashen ta kuma gaito hatta wasu ƙasashen turai inda suka girke sojojinsu a ciki runduna mai sunan barkhane wacce aka kafa a ranar 1 ga watan agusta na shekara ta 2014 tana da sojojin faransa 5,000 a cikinta sai kuma na sauran kasashen afirka biyar da su ne burkina faso chad mali murtaniya da kuma jamhuriyar niger to da fari dai sojojin faransa sun fara shiga cikin kasan mali ne tun a shekara ta 2013 inda suka kori masu ɗauke da makamai da suke a yankin arewacin ƙasar masu ɗauke da makaman da ya sun hada da ƙungiyar nan ta ansar wacce ta lalata wuraren tarihi masu muhimmanci da ke a birane da suka hada da tumbuktu da gao sai kuma ƙungiyar nan ta buzaye masu son kafa wato ƙasarsu ta azbunawa mai suna Azwad. ta waccan nasarar da ƙasar faranta ta samu bisa taimakon amurka ta hanyar bayanai ya cusa wasu ƙasashen na afirka fatan cewa za su kubuta daga matsalolin ta'addanci sai dai bayan gushewar lokaci daga kafa waccan rundunar maimakon samun wato koma bayan ta'addanci a cikin waɗannan ƙasashen ya ƙara ƙaimi sannan kuma hakan ya kashe gwiwar ƙasashen musamman ma dai jami'an soja don haka za mu ga cewa waɗanda suka yi jin mulki a cikin waɗannan ƙasashen sun kafa hujja da gajiyawar masu mulki farar hula wajen kawo ƙarshen matsalar tsaro da ta ta'azzara. ita kuwa ƙasar malima ta kai ga raba hannun riga da ƙasar faransa tare da buƙatar ta da ta janye sojojinta daga cikin wannan ƙasa abinda kuma ya faru kenan maimakon haka sai ta gayyato wata rundunar ƙasar rasha mai zaman kanta fanga domin a fatattaki 'yan ta'adda wanda kuma zuwa yanzu ana ganin nasarar da ake samu a ƙasa lamarin da wasu masu sharhi a gefe suke ganin cewa ƙasashe irin faransa suna cin moriyar ta'addancin da ke faruwa a wannan ƙasashen don haka ba su yin abin da ya dace wajen faɗa da ta'addancin a ƙarƙashin matsin lamba irin wannan da ƙasashen suke fuskanta da akwai buƙatar nahiyar afirka wato ta ƙungiyoyinta na faɗin nahiyar kamar ƙungiyar tarayyar afirka da kuma ƙungiyar yanki ta tattalin arziki ta yammacin afirka da su zamanto masu taimakawa domin ganin cewa zaman lafiya ya dawo wanda shine mai muhimmanci a matakin farko kafin a yi batu na wato dawowar demokradiyya. To ma sauraro anan zamu mu dasa aya saboda ƙwarewar lokacin shirin namu. Kafin mu karkare muna ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng/radio mu kasance cikin ƙoshin lafiya. to da wannan zamu kakare sai Allah kai mu ci jima da rana za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya